من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقزة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan يمشي نتلاتا yammacin biyar ko shida ne yammacin shida ga watan bakwai hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin wannan masallaci masjid nurul islam inda muke ɗaukan darasi na fikhu a cikin wannan manzo na alhalul masalik wato misbahu salim amma a manzuma ɗinsa na sheikh albashar allah tabaraka wa ta'ala ya lullube shi da rahama mun kwana a ƙarshen shafi na arba'in da hudu wanda yau za mu tashi a farkon shafi na arba'in da biyar a kan unwanin da ya sa wa suna babu ƙawa'il ƙawa'iki wa auƙatin man'i wal karahati ma'ana babin yana nuna mana yadda ake biyan sallolin da suka kubuce da kuma lokutan da aka hana sallah da kuma lokutan da aka karhanta muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙon sadacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa na manta wannan majalisi na nawa ne muka zauna tun da muka fara littafi? akwai wanda yake tunawa na ashirin da ɗaya ko to wannan shi ne majalisi na ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ala ya yi mana katar قال الناظم رحمه الله wa waji bun fi ayi wakil ya kubi fauran alama fata hunin fauli mashtaraka wakil wujuban mashtarar tarkibu huwa gairu za shaftun fafad wa wakil ya tira ma'akhabirati ka arba'in wa wakil fawa iti وابدأ بظهر في جميع المنسي وناسيا فرضا أتى بالخمس ويمنع النقل لريق الوقت بفيله وليقضي ما في الذمة وحين يرقى وحين يرقى المنبر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب وكرموا بعد صلاة الفجر كذاك بعد جمعة وعصر حتى تصلى مغرب أو تطلع شمس وحتى قيد رمح ترفع wannan malam ya ce wa wajibun wajibi ne tartibu jeranta wato salloli wajibun wajibi ne kai bi ya biya fauran take fi ayi wakti a cikin kowane lokaci wajibi ne yaɓe mutum ya biya fauran a cikin gaggawa fi ayi waqtin a cikin kowane lokaci ne zai biya alama fata min farbi akan abin da duk ya kubuce masa na farilla duk sallar da ka ta kubuce maka kuma farilla ce to wajibi ne ka ba uhabiyanta fauran take ka biya ta ba sai ka ce a sai wata ran ba bari dai ina ta akwai salloli a kaina amma dai a sannu zan biya ka biya ku fauran take fi ayi waktin kuma ko a cikin wani lokaci kar ka ɗauka wai in za ka yi ƙaba'i sai da azahar karama azahar sai da la'asar karama la'asar sai da asuba ka biya asuba sai da isha ka biya isha a'a fi ayi waqtin a cikin kowane lokaci karka ce kuma yanzu lokaci ne da rana take fitowa an hana sallah ranko ne akan ka kai maza maza don ba sani ba kada ranka ya riga ranar fitowa eh, lokacin ana dab da rana ai an hana sallah ba dai ranko ba kai maza maza don ba sani ba da ranka da ranarwa da kai da ranarwa zai riga faduwa baka sani ba ba mamaki ka riga ta faduwa to kai maza maza ka biya fi ayi waqtin ko cikin wani lokaci ne fauran take sannan kuma ko a gida ko a tafiya ko da lafiya ko ba lafiya lokacin da aka halatta sallah ne ko ba lokacin da aka halatta ba bayan la'asar ne kafin zuwa magariba ko ku bayan sallar alfijir ne zuwa kafin rana ta gama fitowa ta daga ko ku tsakar rana fi ayi a cikin kowane irin lokaci wajibi ne ka biya sallar da duk kasan tana kanka ta kuɓuce maka min fardin na daga farilla banda na filar da ka saba yi sai ta kubuce maka baka yi ba ita ba wajibi ba ne ka biya ta wannan ana magana ne a kan farilla kun gane wannan ashe sallar farilla dole ne in ka ta kubuce maka ka biya sai wacce ta kubuce maka ba ka da hankali sai mutum ya haukace da safe ya yi sallar tuba sai ya aukace shine bai dawo hayyacinsa ba sai bayan magariba ta yi faduwar rana sai ya dawo hayyacinsa me ya faru nake ganin ba kaina kuna ne ke da ni me ya faru ne abdullahi ya kuka rike ni ta ba kori ba kori ne ya kuna ya kuka tsaya a kaina kuna kuka bai san ma me ya faru ba don da yana ma'aunaci. to yanzu wa'annan salloli guda nawa suka tsere masa a'a da azhar da la'asar to waɗannan ba zai biya su ba amma da azumi yake yi fa azumin yana kansa zai biya kun gane wannan to idan kuma tiyata aka marfa sai aka masa tiyata ta zana banka mutum allurar da zai mutu tukuna ko komi ake baka sani ba to da aka masa tiyatar nan da hantsi shine bai farfado ba sai kamar yanzu ya gane hayyacinsa ya gama yan surutansa na farfadowa ya dawo hayyacinsa yanzu sallah nawa suka kubuce masa to yaya yanzu ya biya su ne ko ba zai biya ba eh ba ku ce komi ba eh zai biya sun wuce fa ba ya da hankali bai san me yake ba yanzu mu kaddara idan kuma su ma yayi fa ba wanda ya bar allura sai ya suma da ya suma shine bai farfado ba sai bayan sai da magariba ta yi da azhar ta bai sani ba lazar ta wuce bai sani ba har rana ta faɗi bai sani ba sai ya farfado kamar yanzu da azhar da lasar din nan sun wuce ko su wuce ba zai biya ko zai biya ba eh ba zai biya ba don sun wuce bai da hayyacinsa to wancan kuma da aka masa allura shi ma aka ɗauke ransa aka ɗauke hankalin bai tsari ba bai farfado ba sai yanzu eh <laughs> a'a ba bayani ba ba zai biya ko ba zai biya ba eh zai biya ko me yasa shi wannan abin da isa yana daidai da idan bacci ya bacci ya ɗauke shi har arzahar da la'arza suka wuce zai biya ko zai biya ba to wannan ma bacci ne don ba mutuwa ya yi ba suman ba zomar ya yi ba kun gane yi masa aka yi an san zai dawo ba zo masa abin ya yi ba amma suman da ya tumo ba likitan da ya sa masa shi daga Allah ne duk sallar da ta wuce ta wuce ba za a biya ba bacci in yayi kowa ya same shi yana bacci hankali farce wane yana da rai bacci yake allura aka masa don amar tiyata kowa ya same shi wangalar haka nan an sani tiyata aka masa yana na ko ba gaba ne to wannan sallolin zai biya su kamar yadda in ya farfado daga bacci zai biya to haka in ya farfado daga allurar zai biya amma wanda ya farfado daga suma da wanda ya farfado daga hauka su ba za su biya kun gane wannan yawwa shi ne malam yace wa wajibun wajibi ne fi ayi waktin wato ya ƙari mutum ya biya sallah fi ayi waktin a cikin kowane lokaci fauran take take ka biya karkace bari in jima sai an jima alama fatahu akan abun da ya kubuce masa min fardin wanda ya shafi sallar farilla mashtaraka waqtan wujuban mashtarar tartibu wa gairu za shartun faqat sai ce mashtaraka waqtan duk sallolin da suka yi tarayya suka yi ishiraki a lokaci kamar azahar da la'asar suna tarayya a lokaci ko magariba da isha suna tarayya a lokaci amma asuba tana tarayya da azahar eh isha'i suna tarayya da asuba su ne dai suka sa asuba a tsakiya to ashe asuba ba ta tarayya da kowace ko ita ce sallar da ba ta yi tarayya da kowace ba amma azhar da la'asar sun yi tarayya magariba da isha sun yi tarayya kun gane wannan to amma azhar ba su yi tarayya da magariba ba ba su yi tarayya da isha ba haka la'asar ba su yi tarayya da magariba ba ba su yi tarayya da isha ba kun gane wannan yawwa to duk sallolin da suka yi tarayya a lokaci waktan a lokaci wujuban tartibu wajibi ne jeranta shi mushtara kuma abun tsawa sharadi sharadi ne sai an jeranta su kana cikin sallar la'asar sai ka tuna ba ka yi azzuhar ba to sharadi ne na ingancin sallar ka yanke la'asar ɗin ka dawo sai ka yi azzuhar sannan sai ka tsora la'asar sai. don sun yi tarayya a lokaci kun gane wannan yauwa wa gairu za amma wanda ba su yi tarayya ba sharɗin faƙat sharaɗi ne kaɗai jero su sharaɗi ne kaɗai amma babu wajibci na in ba aka ba sallar bai yi ba misali kaman kabar sallar asuba ba ka yi ba ko sai yanzu sai ka zo ka manta ba ka yi magariba ba to yanzu idan ka yi magaribar sannan ka yi asuba shara'i ne na ainihin an so ka yi asuba ɗin tukunna ko kafin wannan tun da ta san akwai asuba a kanka kuma manta ta kai to ka yi ta yanzu lokacinta ne kamar yadda wani hadisi ya ce kun fahimta to amma idan da la'asar ce ka tuna gashi kuma yanzu magariba to wajibi ne sai ka dawo ka yi la'asar ɗin sannan ka yi magariba ka gane ya zamanto wajibi ne kuma abun sharɗantawa amma in ba tarayya suka yi ba sharaɗin ne kaɗai sharɗin faƙar to sharɗin ɗin nan kukan fassara shi da wajibin faƙar la mushtaridun kun gane wato kamar da yake sharɗin faƙar ai wajibun faqat la mushtaridun wajibi ne kajeran to su wajibi abun so to yaya idan ban jeran to su ba fa a sallar tayi sai dai kayi abun ki kun gane kaga idan aka ce wajibi ne kuma abun sharɗantawa to dole sharaɗi ne in aka ce sharaɗi bai zo ba to abu bai cika sai da sharaɗinsa to wannan sharɗin fakat ɗin a wani nuska ɗin ba za ka ga an ce da ya ce tartibuhu wa gairu za sharɗin fakat wa gairu za wajibun fakat za ka ga an rubuta wa gairu za wajibun fakat to amma shi ya tafi akan sharɗin fakat don yake wajibun fakat za ka ga ya kamata da ake wajibun fakat to in aka ce wajibun fakat baitin zai karye dole sai dai an ce wajibun fakat to wajibun ɗin kuma kalmar ba ta dace da wajibun sosai ba to shi yasa sai ya amfani da shartun fakat ai ma'ana wajibun fakat la mushtaridun ina fata an gane to ka kalli baitin mashtaraka waqtan wujuban mushtarin wanda suka yi tarayya a lokaci wajibi ne a jera su wajibin kuma mushtaratun abun shartantawa kaga wajibi ne kuma abun shartantawa a yi azahar kafin a yi la'asar a yi magariba kafin a yi shi shayi, don su ne suke tarayya a lokaci kun fahimci wannan to mushtaratun din yi tartibu jerantawar din to wa ga wanda kuma ba haka ba ba su yi tarayya a lokaci ba sharɗin fakat wajibin ne kadai babu wancan sharaɗi kun fahimci wannan mu wuce to warattibil yasira ma hadirati ka arba'in bil fawaiti yake warattibil yasira idan akwai sallolin da ba su wuce hudu ba a wani ƙauli biyar sallolin da ba su ci sallolin dare da yini ba to dole ka jeranto su ana binka asubahi da azahar da la'asar da magariba ko gashi yanzu ana isha'i mutane sun zo za a yi isha to ba za ka shiga sallar ishan ba sai ka yi asuba ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magariba sannan ka zo ka yi isha'i kun shi wannan to haka kuma ma idan azahar ne da la'asa da magariba da isha su ne ba ka yi ba to sai ga shi za a yi sallar asuba to kai ba za a yi asubar da kai ba tukunna sai ka yi wa'annan azahar la'asar magariba isha sannan ka dawo ka yi asuba kun fahimci shi yake waratti bil yasira ma'a hadirati ka jeranto waɗancan sallolin da ba su wuce hudu ko biyar ba ma'a hadiratin tare da wacce take hadira wanda ta halarto yanzu a yanzu wace sallah ce hadira isha'i to dole ba za ka yi hadirar ba sai ka yi alfawa'id can guda hudu da suka kubuce maka ko guda biyar da suka kubuce maka domin akwai kauli a na biyar ɗin. ba ittifaki ba ne amma a na hudu an yi ittifaki wasu suka ce in dai sun kai biyar ma duk sai ka jero su amma in sun kai shida to kana iya gabatar da ta yanzu tukun kafin ka dawo ka jero su su kuma kun bayanta amma idan ba su kai sallar dare da yini ba a a azhar la'asar magariba isha'i in ba su wuce nan ba sai ka kawo su kafin ka yi ta yanzu kun fahimta yawa ashe ba ka yi aku ba ba ka yi azahar ba ba ka yi la'asar ba ba ka yi magariba ba ba ka yi isha'i ba yanzu kuma ga wata aku ba za a yi to yanzu kai ba za a yi da kai ba dole ne ka kawo nan biyar ɗin tukun a jere sannan ka dawo ka jera wannan to amma sai aka samu ba ka yi asubahi ba ta yau ba ka yi azahar ba ba ka yi la'asar ba ba ka yi magariba ba ba ka yi isha'i ba kuma asubahin gobe ba ka yi ba ga azahar ka zo yanzu za a yi azahar da kai uku don sun zama nawa shida sun wuce biyar to yanzu za a yi da kai wannan sannan ka dawo ka ci gaba da yin waccan kun gane don ta wuce aliyasira sallar da ake ce mata aliyasira ita ce wanda ba ta wuce sallar yini da dare ba guda biyar su ne sallolin yini da dare kun gane amma in sun wuce biyar to dole ne sai sai yanzu kan sai ka yi wannan sannan ka dawo ka jero su matukar lokacin wannan din ya gure kun gane amma in ba su wuce hudu ba ko ta yanzu lokacin ta ya gure sai ka kawo su tukun kafin ka yi ta yanzu an fahimci wannan to mu maimaita fassarar muji sai ya ce wa rattibil tsira. ka ta sallah wacce take kaɗan Ka ga ma maimakon ya ce alhaɗirati to in yai haka baikin zai kai sai ya ce ma haɗiratin don baikin sai ta daidai tare da sallar da ta halarto a yanzu kamar salloli nawa ne al-yasira ya fi ka arba'in kamar salloli guda hudu na farilla kun gane to idan har ba su wuce wannan ba to sun zama al-yasira rattibil fawa'iki ta jeran su waɗannan da suka kubuce ɗin tukunna qabla ya hadirati kafin ka kawo wannan da ta iso yanzu mun gane turar yawwa wabda'a bi zuhurin fi jami'il mansi wa nasiyar farban atabil khamsi sai kuma wannan matsala mutum ne sai ya manta sallah ɗaya a cikin salloli biyar amma ya manta wacce ce ko azhar ce a cikin sallolin nan dai guda biyar akwai wacce ban yi ba amma na manta ko asuba ne ko azhar ne ko asar ne ko magariba ne ko isha'i ne a ciki akwai baya ɗaya da ban yi ba amma na manta wacce ce to guda biyar za ka yi sai ka yi su duka tun da baka san wacce ce ba da ka gane ko wacce ce ita din kawai za ka yi to amma baka gane wacce ce ba to kai biyar din duka in kai biyar din ka dai biya wacce ka manta tun da a ciki take sauran yi na fila kun gane to ne ga baitin wa bada bi burin fi jami'il mansi wa nasiyan farban a tabil harfi to idan mutum ya manta salloli da yawa a kansa in yana son zai biya su tun daga asuba zai fara a'a wabda abin suhuri ka fara da azza'a kana bin ka sallah shida ko biyar to in za ka soma mafiya ka fara da azza'a sai ka yi azza'a ɗaya la'asar biyu magariba uku isha hudu asuba biyar shi ke nan kariya karkace daga asuba ɗaya kun gane wannan yauwa kafara da azahar in dai sun kai biyar ana bin kafara da dan don da ita aka fara da annabi ya dawo daga isra'i iradi, jibril da azhar ya zo suka yi sallah da asar ta zo yi suka yi sallah magariba haka isha'i haka asuba'i haka yake to haka ku suke shi kuma ya zo sallah da sahabbai gaba ɗaya waɗannan salloli yake to kun ga yadda salloli mu suke sallo kamar aitu yi ku salli ku yi su kamar yadda kuka ga ina yi to shi yasa yake wa da abin zuhuri fi jami'il mansi dukkanin sallolin da ka manta da yawa to da azhar ka fara kun gane ko to amma idan muka koma waccan matsalar ta wanda ya manta kwaya ɗaya yake wana siyan farzan amma wannan wanda ya manta farilla farilla ɗaya ta ya manta ta wacce ce a cikin biyar dinnan ko a tabi da kamsi ya kawo biyar kun fahimci wannan shi wancan ya san akwai salloli shida a kansa to yanzu zai biya su da su ba zai fara aka ce ya fara da azahar to wannan kuma ɗaya ce a kansa amma ya manta wacce ce aka ce ya yi biyar kun fahimci baitin so wa bada bi zuhurin fi jami'il mansi wa nafiyan a tabil hamsi kaga shi kenan amsa ta zo wanda ya manta farillu da yawa to in zai soma biya ya fara da azhar wanda kuma ya manta farilla ɗaya amma kuma bai san wacce ke ba a cikin salloli biyar din nan to a tabil hamsi ya zo da salloli biyar din dukansu wannan bai mai da matsala mu ce wa yumna an-naflu bil riqil bi fi'lihi wa liyadri ma fi zimmati kun gane wa yumna an-naflu an hana nafila li riqil waqti idan lokaci ya kure magariba tana ta nema ta yi wai bari ka yi nafila kafin ka yi la'asar a wannan ka yi ƙoƙari ka yi la'asar ɗin kan rana ta fa'ima an hana yin nafila lokaci in ya kure ku fahimci wannan in lokaci ya kure to an hana yin nafila haka kuma kurewar lokaci ne akwai farilla a kanka ta kubuce ma sai kuma ka zo ka ce yi ne yi nafila tukun sannan in yi ranko wannan duk an hana ka yi farillar da ake ka tukunna kun fahimta ko kuma ka gabatar da wannan farillar da take ƙoƙarin kubucewa tukunna kar ka tsaya na fila an hana na fila lokaci idan ya matse kun fahimci wannan in lokaci ya matse ba a na fila haka wanda yake da farilla a kansa ana binsa ba zai tsaya na fila ba ina ɗinka dubu goma sai ka samu ɗari biyar kace mun malam ga sadaka ke ka rage bashi mana bai ba eh sai yanzu dai ka rage bashi saura dubu tara da ɗari biyar ko bai ba to haka Allah yake ce mana kar ka tsaya na fila biya farillar da take kanka tukuna lokaci ya kure maka ga wannan zai kubuce ka yi maza maza kar ya kubuce a madadin ka tsaya na zila ga ana bin ka azhar kuma ka tsaya na zila ka yi maza maza ka biya azhar ɗin ka dawo ba bashi a kanka sannan in za ka yi wani insani kun bayanci wannan to wannan shine abin da baita yake cewa wa na naflu an hana zila li zikil waqti saboda matsewar lokaci idan lokaci ya matse to ba a tsayawa na zila. idan aka tsaya filihi da aikata wannan nafilan za ka ga lokacin ya kure kwata-kwata ƙarshe har sallar ita ma ta zama ranko kun gane filihi ai na nafi kun banci wannan yauwa wayan na'un nafi an hana nafila liriƙil waƙafi filihi saboda kurewar lokaci da aikata nafila tun da lokaci ya ƙure wajen aikata nazilar to ce duk da haka ne zan yi a an hana me za ka yi ya ce wani ya fi mafi bin matihi ya yi ƙoƙari ya biya abin da yake wuyansa na bashin farilla da ake jinsa ko kuma na wannan farillar da take kansa bai samu lokaci ya yi ta ba tun a farkon lokaci mukutari har ga ainihin laruri yana ƙoƙarin wucewa to lalle wa ya yi ƙoƙarin ya biya mafi zimmati abin da yake kan wuyarsa ya ce mafi zimmati saboda ne saboda baikin ya yi daidai da liriqil waqti amma fi zimmati ne ai kun bayanci wannan ba matsala mu ce hina yarqal minbar al-khatibu haka kuma an hana na fila lokacin da alkaɗibu mai huduba yarkal bara ya hau kan mimbari liman ya hau kan mimbari zai yi ba kai kuma ka tashi ka ce za ka yi na fila an hana kun gane ko misali kana zaune cikin masallaci tuntuni sai da liman ya shigo aka kira sallah ne ka tashi za kama nafila an hana to amma wanda yanzu ya shigo fa liman din yana kan mimbarinsa an ce yana iya gabatar da nafilarsa na shiga masallaci amma idan lokaci bai kure masa na shauraron kudu ba ba don an ce in zai yi waɗannan nafilfilin ya yi su ga ya taƙaita su ya gaggauta su don kada kutubar ta kubuce masa da yawa kun fahimta wasu ma sun tafi a gefen malikiya kan cewa kwata-kwata ma in dai liman ya hau kuduba ko yanzu ka shigo ka shaurari hudubar kawai saboda ne saboda karatu ne na ƙur'ani ake fassarawa a hudubar kuma an ce wa iza quri fasta fastami'u lahu wa an fito la'allakum turhamuna kuma aka ce idan liman yana huduba idan wani ya ce wa wani ma ishuru to shi ma ya yi lagu shi ma sallarsa ta ɓaci to yaya za ka tsaya kana ta nabi bayan liman yana hudu ba ana da bukatar ka yi zika shaurare shi su sun tafi a kan cewa ko yanzu ka shigo ko a nan ya same ka in ya riga ya hau mimbari ba za ka yi nafila ba to amma mafificin zance idan kana cikin masallaci sai liman ya shigo dama nan ya same ka to karka miƙe ka ce za ka yi nafila da yawa wasu in an kira sallah kawai sai ka sun tashi za su kama nafila wani idan ya je masallaci da misalin karfe goma sha biyu ko sha ɗaya ka san da karfe ɗaya yawanci ake kiran farko ko yana masallacin daga ladan ya kira sallah ya ga an tashi ana nafila to ana kiran sallar nan don a yi nafila ne ko don a tunatar da wasu to dama can in ka shigo ne aka ce ka yi nafilarka kiran nafila ba a kira mata sallah ko kun taba gani ana kiran sallah don nafila kiran sallah ana yin ta ne don farilla to wasu daga an kira sallan farkon na yi ka an tashi an kama nafin ai lokacin da ka shigo masallaci ne ake bukatar ka da kai nafila na tahiyatul masjid kun gane wannan to haka kuma idan kana zaune a gun sai liman ya shigo ladan ya kira sallah liman ya tashi ya fara hudu ba sai ka tashi kai kuma za ka yi nafila an hana ka wannan kan ittifaqan in dai kana ciki to amma idan yanzu ka shigo fa kilafu wasu kan sun ce anan din ma ka zauna ya fi amma in kayi makaruha wasu kuma suka ce a'a an so ka yi saboda alghatafani da ya zo annabi ya ce ka yi raka a biyu ya ce ban yi ba ya ce to tashi ka yi kuma yana hudu ba kun gane don shi a lokacin ya shigo ya tarda manzon Allah yana hudu ba sai ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi na fila raka a biyu na ga da masallaci a ka ce to ka tashi ka yi suka ce to in yanzu ka shigo ka da liman yana yi za ka iya yi amma in nan liman ya same ka ba za ka tashi ka ce za ka kama hudu ba abin nan na fila ba kun gane to shi shine yace wajina yarqal minbar al khatibu da lokacin da al mai hudu ba yarqa yake hawa al minbara minbarin an hana na nafila kaza ulo shamsi haka nan lokacin da rana take kudowa an hana na fila. wal ghurubu haka lokacin da rana take faduwa an hana na fila. shi ya sa aka ce daga la'asar inda mutum ya yi sallar la'asar ya dakatar da na filfili sai bayan rana ta faɗi kun gani haka kuma in ya yi sallar asubani, ya dakatar da na filfili sai bayan rana ta hudu kai da rumfi ta ɗaga kamar dai tsayin kotar mashi kamar yadda gashi nan wakar mm, rihu ba bari tukunna mun ga kwanci wancan wahina yarqal minbar al-khatib kaza ulu shamsi wal ghurub mun fahimci wannan wa karrihu ba'da salati al-fajr kaza ka ba'da jum'atin wa asri yace makaruhi ne yin nafila ba'da salati al-fajr bayan sallar al-fajr amma fa hina dulu'i shamsi wa hina ghurubiha an hana kwata-kwata haramun kun wannan amma ba da salatil fajiri bayan sallar alfijir fa makaruhi ne makaruhi ne bayan an yi sallar alfijir kai na fida kun gane wannan to idan kuma har an kai ga lokacin da rana take fitowa fa an hana haramun ne domin ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace a lokacin ne masu bautar rana suke yi wa rana juda, kai kar kai a lokacin sannan a wani hadisi yace ranar idan za ta fito shaytan yakan yi kane kane sai ta kudo ta tsakanin kafanninsa ashe yana da kafanni lanan ne ke. to kar ka zo kana nafila a wurin ya rika ji a jikinsa kamar kana masa sujuda kun fahimci wannan don haka yake an hana lokacin da rana take fitowa da lokacin da take fadawa don takan fito ta tsakanin wannan kafonni na shaidan ta fada tsakanin kafonni na shaidan sannan idan za ta fito masu bautar rana suna mata sujuda in za ta faɗi kuma suna mata sujuda to ku musulmai ku tsaba musu kar ku yi nafila a wannan lokacin don kar ku dace da daidai lokacin ibadarsu to idan kuma bayan alfijir ne fa ai lokacin nan ranar ba ta tashi fitowa ba tukunna to makaruhi ne wa karrihu sun karhanta yin nazila ba da salatil fajiri bayan sallar alfijir kazaka haka nan sun karhanta nazila ba da jum'ati bayan sallar juma'a an gama sallar juma'a karka tsaya nafila Kin za ka yi nafila ka bari sai ka dawo gida kun gane ko akwai wanda suka ce saboda wani hadisi in kuma za ka yi a masallaci to ka yi raka a hudu ka yi raka a hudu in ka san biyu za ka yi ka bari sai ka dawo gida kun gane don in ka yi biyu wasu za su ga kamar ka ciki ta sallar juma'an ne da wannan sun zama hudu ya yi daidai da azza'a amma in ka yi hudu ba wannan an san wani abu kai daban juma'a daban don ba sallah ne raka'a shida ko bakwai kun gane wannan to don haka yace ba za a yi nafila in an gama sallar juma'a ba don Allah cewa wai za ku riyatu salatu ban kashiru fil ardi in an gama sallar juma'a duk ku baje kowa ya tafi harkarsa kowa ya tafi harkarsa wabtahu min fadlillahi ku je ku nemi arzikin Allah kace daga an yi juma'a in kana da abun yi shi ka tafi an sallame ka kun gane kamar yadda yake wai zanu diya eh, wai zanu diya minane yi salati min yau yawmin Fas au ila zikirin wa zarul bai'a daga an kira sallar juma'a maza maza ku yi gudu ma'ana ku yi sauri ku tafi ila zikrillahi wajen zikirin Allah shine sallar juma'a wazarul bai'a ku bar saye da sayarwa shi ya sa aka ce duk wanda ya sai da wani abu ko ya sai wani abu haramun ne inda an yi kiran sallah liman yana tsaye aka yi kiran sallah yanzu za a shiga juma'a don daga an gama kiran sallah sai huduba huduba tana cikin sallar juma'a rukuni ne kun gane wannan to lokacin duk abin da ka saya haramun duk abin da ka sai da haramun inda dai liman yana kan mimbari yan kasuwa sai kula wani yana nan tun da kusa da masallacin juma'a yake ya ɗaure nan ya kunce nan ya miƙa wannan ya karɓi wannan sai ya ji allahu akbar allahu akbar dama ya yi alwadarsa a redi kawai sai ya kalli gabar sai ya bi liman karen motar da kenan sai ta fara gudu ya ruga da gudu ya daki bodi sai ya tsaye ko to haka wasu suke yi to wannan duk abun da ka saya ko ka sayar ko ka daure aka biya ka ko ka dauka ka kai aka biya ka ko ka sauke aka biya ka ko ka dora wa wani ka biya duk da wanda yayi da wanda aka wa haramun ne kun fahimci wannan yawa don haka yace haka nan bayan sallar juma'a wa asiri makaruji ne an yi sallar la'asar kuma a yi nafila amma idan rana ga su can za ta faɗi kuma an hana haramun kun gani annan yawa an yi magana akan lokacin wata da lokacin faɗawarta amma bayan sallar alfijir fa ko kuma bayan sallar la'asar fa makaruji ne yin nafila kun fahimci wannan hatta tu sallar maghribun aw tatlu har sai an yi sallar magariba tukunna daga bayan sallar la'asar makaruhi ne yin nafila sai ce hatta tu sallar magaribu har sai an yi sallar magariba ne ya sa ya ce hatta tu sallar magaribu don da yawa kan ce hatta magrib ko ilal magribi zuwa faduwar rana shine magrib don aka ce magrib faduwar rana to an hana nafila daga la'asar har lokacin da rana za ta faɗi to idan yake hatta al-maghrib baitinsa ba zai tafi daidai ba ko hatta ila al-maghrib baitinsa ba zai tafi daidai ba sai yace hatta to sallal maghrib aw taqdu aw taqdu har sai an yi sallan magariba gefen la'asar kenan wancan kuma ya ce kada a yi nazira bayan sallar asubahi sai ce autablu sai bayan rara ta kunzo shi ne autablu shamsu ko kuma idan mai sallar asuba ne da aka hana shi nafila ba zai yi ba zai yi ba har sai rana ta fito wa hatta idan bulhi tartafe har sai ta tartabi ta daga kaidarun hin gwargwadon tsayin kotar mashi bayan ta fito daga ƙasa zuwa bisa inda take ya kai tsayin kotar mashi to yanzu ya halatta a yi wa ruha a ta nafila domin a lokacin masu bauta mata duk sun watsi ba wani mai mata sujuda a wannan lokacin to yanzu tun kuma lokaci ne da aka halatta muku na filfili ba za ku daina ba sai in ta zo tak to sai ku dakatar sai ta gota in ta kuma ka kai har lokacin da za a yi azhar daga nan ma ka kai har lokacin da za a yi lasar to daga nan sai ka dakatar sai magariba sai rana ta faɗi wannan za ka yi nafilarka har lokacin da liman zai zo a yi sallah ba wai sai in an yi sallar magariba kafin ka tsona na fila ba a'a sai in magariba ta yi magariba ba ta yi ba to ko ba a yi sallah ba lokacin na fila ya yi kun bayanta yawa amma idan liman gashi ya shigo kai ma ka shigo ba za ka tsaya ka ce na shigo zan yi tahiyatul masjid a liman za ka ji liman kawai za ta yi kun bayanci wannan to amma idan ka shigo liman bai zo ba magariba ta yi ko ba ta yi ba don an kira sallah za ka iya yin nafila wannan ya halatta don a lokacin ya halatta yin nafila don magariba ta yi don ilal magribi zuwa magariba aka ce abinda isa malam yace hatta tu sallal magribu har sai in an yi sallan magariba don a baiti ne kun bayanci wannan don a sauran littattafai duka za ku gana cewa har sai magariba ta yi har sai magariba ta yi in magariba ta yi nafila ta halatta yawa out of look champion ko kuma inda aku ba ne da aka hana ka nafila ba za ka yi ba ba za ka yi ba sai rana ta fito sannan bayan ta fito din ma hatta da ruhin to ko har sai an ɗaga ranar tukunna kai da ruhin gwargwadon tsayin kotar mashi duk wanda ya san kotar mashi ya sani ya ko yanzu idan rana za ka faɗi za ka ga tsakaninka da ƙasa bai wuce kotar mashi ba can in an jima ya kaga bai wuce kotar gatsari ba can an jima ya kaga bai wuce tsawon taƙi ba can an jima ya kaga ta daɗe ko ba ka bane sai ka ga ta haɗe to daga nan kuma sai ka ɓace to haka in za ta fito za ta fito kaɗan can in ta fito ya daga tana liƙe da ƙasa jawur can sai ta ɗaga bai wuce taƙi ba ta ƙara ɗaga bai wuce ainihin kamu ba ta ƙara ɗagawa ya kai kotar ga in ta ɗaga ta ɗaga zai kai tsayin kotar mashi to yanzu na bila ya halatta kun bayanci wannan yawwa to shine hatta kai da rumhin tufa'u har sai an ɗaga ta gwargwadon tsayin Kotar mashi mashi yauwa eh. a waɗannan suna da ilimi ne ya eh, yi musu yawa eh, 'yan agaji da ana hudu ba suna gyaran shigo shigo shigo ku ka na ku shigo wai liman yana hudu ba a ce wannan ai dama an ce wala yahillu lahu an fala filan hatta ya hukuman hukumar fihi ya kamata da su karanci agaji a cikin masallaci eh tun da sun iya agajin a ɗebo ruwa a sa a randa a wanki butoci a gyara can a waje to ya kamata in za ka shiga masallaci kuma ka karanci ya ga kamata me ya kamata ka ko ka gyara sahu kafin liman ya zo ko kuma ka bari sai ya sauka daga kan mimbari ya gama hudu ba to sai ka gyara amma yana hudu ba kana gyaran sahu wannan fagad laba ya riga ya yi laba kuma an ce a wani ƙauye laba din nan ya ma fata sallar sam don huduban rukuni ne ba a juma'a sai da ba kuma so ake kowa ya tsit ya saurari ba to kai kuma ana hudubar kana cewa mutane ki dawo nan janye mazo kai shigo kai yaran nan ku fita ka ji zalunci ba yaro ya zo tun daga karfe ɗaya ya zaɓi tsaho wai kuma wai sai a tashe shi wai ga wani babba ya zo wallahi ba zai ta tsaka shi babban me yasa sai ya zo ya zo ka san haka mutane suke ga son girma amma ba sa neman shigun Allah sai ka ga sahun gaban nan mutane talakawa bayin Allah sun zo tun karfe ɗaya suna kallon sahun gaba ba dama sai can an kusa minti biyar da zuwa liman ko kuma suna jere da liman sai ka za su so manya ne ba sa shigowa ta can sai ka za su nan sai su zo su zauna wai ya san ma filinsa yana nan ba zai zo da wuri ba lokacin da ake ba mutane kamar rakumi wasu kamar saniya wasu kamar ingar marago wasu kamar kaza wasu kamar kwai duk ya kare shi ko kwan bai da sai ya zo kuma ɗaya shigo tsana wai shi babba ne inda liman yake bi nan zai biyo ai filinsu yana nan su ne masallacin ga wanda ya zo tun wuri kuma albarka irin na tsawon gaba bai isa ya zauna gun ba wani wancan gogon ya zo mun kuma mu koma kamar shehu nan ai ma kawai in kana son tsawon gaba ka zo da wuri yawwa sai mu gane kai na kusa da Allah ne kana da nakin zuwa masallaci da wuri amma kana son girma abun mutane amma ba ka son shi Allah me son girma abun Allah ba shi yake zuwa masallaci da wuri ba to in kana son girma abun mutane har su ware ma fili kai za ka zo da wuri ka kama ku in kuma baka zo da wuri ba shigo ta inda mutane suke shiga kai ma don kar girman kai ya kama ka kun gane wannan muna da irin su da yawa mutum ne ya daskare mai ta surutun banza a waje mutanen kirki suna nan suna kallon sabon gaba ba su da hali wai shi jigo ne sai ya zo lokacin da ya ga dama sai ya zo kuma ya yi kan sai ka ce wani sarkin gargajiya kazan sarkin gargajiya ma haka yake ba ba wa hali ka zauna a gun an ware mishi kuma shi ba zai zo ba sai lokaci ya yi to kai ba sarkin gargajiya ne Eh? to kai ka zo da wuri tun da kai ba ba da kakaki za ka zo ba ka zo da wuri yauwa eh in dai liman ya riga ya gama gudu ba ya halatta eh a ce ku dawo ta nan ku gyara nan yauwa wane shigo to ku gyara sahu duk ya halatta shi liman zai faɗa wani ma in ya wakilce ka za ka iya gyarawa wannan ya halatta don ya sauka daga kan hudu ba daga nan kuma sai an yi a ikama to kai ma kuma yanzu sai ka shiga layi kun gane wannan yau ina zuwa na'am Kamar eh, kaman mu daya e eh, cikin ke na na'am sai da liman to tun da baka kulla raka'a a baka bi liman kawai yauwa don annabi sallallahu alaihi wasallam ana farilla wani yana nafila ce talata ni ma'an sallah biyu a lokaci daya farko ƙara liman yana sallah da wasu kai ka zo kana wata sallar karka yi daga zarar liman ya zo in baka kulla raka a bar shiga layi kawai ka bi liman ku kalla ka bayyanta yawa mhm. na mm. to kudin ku zo da wuri mana ai wa'annan da suka zo da wuri ba yara bane irin wa'ancan wani yaron ya ma fi wani don a makarantarsu an gaya musu falalar zuwa da wuri shi ya sa ya zo da wuri an gaya masa falalar tsawo a islamiyyar su shi ya so ya zo da wuri ya san me yake abinda kawai dai za a yi in akwai wasu manya in an zo sai a sa su fekin lima to su kuma wayannan da ake so a ajiye a fetin liman kamata ya yi su in su rika zuwa da wuri don su zama karantarwa ga 'yan baya don in ka tashi yanzu kana nasiha jama'a ana son zuwa da wuri eh kuma ranar da ba shi zai yi nasiha ba shi din ba zai zo da wuri ba to ya kamata tun da kana ce mana mu zo da wuri wanda ya zo da wuri yana daidai da wanda ya ba bada rakumi ingarma wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar wanda ya bada bujini ingarma wanda ya zo sa'a ta uku kamar wanda ya ba da rago ingarma wanda ya zo sa'a ta nawa saulu kamar wanda ya bada zakara ingarma ko kaza wanda ya zo a sa'a ta ƙarshe kamar wanda ya bada kwai to ba daga nan liman in ya shigo mala'ikun da suke karbar baki duk wanda ya zo sai a rubuta in a sa'a ta farko ka zo a sa akwai layin sa'a ta farko tana wucewa duk waɗanda za su zo kuma a sa'a ta biyu za a rubuta sunayensu sa'a ta biyu tana wucewa duk wanda ya zo kuma a sa'a ta uku za a sa sunan shi sa'a ta uku tana wucewa duk wanda ya zo a sa'a ta hudu za a sa sunan shi liman yana zuwa to shi kenan za su rige su ma za su zo su zauna su shaurari hudu ba yanzu duk wanda ya zo bayan liman ya zo baya cikin waccan takardar kun fahimci wannan takardar falala ce wanda za a ba ku wani abu na musamman to baya ciki duk inda liman ya riga ka zuwa ko ba sunanka baya ciki sai dai kana da juma'a, kun fahimci wannan amma ba ka cikin wa'intan waɗanda suke zaɓaɓɓu wanda za a tafi a kai wa Allah a ce ga bayan ka managarta a sabi kunan awwaluna waɗanda kace su yi rike rige to kagansu wayannan su ne suka riga da farko wayannan su na biyu wayannan su na uku ga na gudu ga na ƙarshe kun bayanci wannan yawa su wa'annan wata ajiya ce ta musamman in kai sa a duk juma'a kana haka to haka za a rika aje ka a rika aje ka juma'ar ka ga ta musamman ga kuma falalar zuwa da wuri to kaga ya kamata muhimman mutanen nan da suke zama a gaba wanda su suke nasiha kamata yi a ce su ana tarda su abu ko kuma suna zuwa da wurin don idan ranar da zai yi nasiha in ya faɗi aka ce eh, lalle da wuri yake zuwa kun fahimci wannan to amma ba wai sai an zo wani yana tsaye a ture shi a sa shi a ba wannan ba a rasa adalci eh, hmm. in dai kasar da liman to kar ka soma wata sallah ka shigo kawai Shi ne aula in ka gama ƙauli biyu ne wasu sun yadda ka yi raka'atar fajiri don nafila duka ba a rama ta sai raka'atar fajir an ce ta raka'atar fajiri za ka iya rama ta kamar malikiya sun ce in rana ta fito ta daga lokacin walaha za ka iya raka'atar fajirinta, saboda ne wani abu ne abun kwaɗaitarwa a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam yake da in rasa raka'atar fajiri gara a ce duniya da abin da ke cikin ta arziki na ne sai ya kone eh yace raka'atul fadiri da ya ce na rasa ta gara a ce an ban zabi ga duniya da arzikin ciki duka a baka shi ka hakura da raka'atul fajiri, ko kai raka'atul fajiri ka bar shi yace zan bar shi in yi raka'atul fajiri. saboda abin da ka samu raka'atul fajiri, khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikinta ya yaya sallar asubah wannan rakatar fajr kawai aka ce khairun min ad-dunya wa ma fiha ya yaya asubah a ashe lalle mai sallah Allah kaɗai ya sallah da. kun gane wannan to don haka rakatar fajiri abu ne wanda ake kwadaitar da mutane ne to shi zaka iya bari sai ka bi liman in kuka gama sallah akwai waɗanda sun yadda ya eh, sun ce daga an gama sallah ka tashi ka kawo su amma kamar malikiya saboda an ce ba a ila bayan asuba sai rana ta fito sai suka ce ka bari in rana ta ɗaga sai ka kawo wannan raka a fajiri in kana da wazuha da kake yi na wala'a ke ka yi kun gane wannan yawwa na'am Mm. to akwai waɗanda su sun tafi a kan harkar tahiyatul masjid har ba za a yi ba a san da aka haramta nafila lokacin faduwar rana da lokacin kullowarsa kamar malikiya su ba su yi magana tsakiya ba to amma akwai inda aka sa ta hadisin an hada da tsakiya kun fahimta to amma sai wasu ka ce a banda abin da ya shafi sababin sani. don ita wannan nafila dama ba a aje ta akan zan yi nafila ba sababinta menene shiga masallaci ita duk sanda ka shiga masallaci sannan ne lokacinka kun gane lokacin bayan akuba ne bayan la'asar ne rana tana tsakiya ne tana fitowa ne tana faduwa ne sababinta dai shigar ka masallaci ita ba za a yi la'akari da wayancan hani ba don ne don in kana waje ba za ka yi ba tahiyatul masjid ko ana yi don tahiyatul masjid in kamar wayanda suke zama a wajen nan misali in mutum ya zo ya zauna ba sai ya tahiyatul masjid ba don bai shiga masallacin ba kun fahimta amma idan masallaci ne kake zuwa ciki ya cika makil sahu ya fita har waje to in ka zo kana zuwa ka jona wa sahu to yanzu a masallacin kake kun fahimci wannan amma in ciki akwai fili ka shiga ciki ba ba za ka yi tahiyatul da ba a waje nan waje in kai nafila sunanta nafila kawai ordinarin nafila wanda aka ba, amma ba tahiyatul masjid ba tahiyatul masjid sai in ka shigo sai suka ce to tun da haka ne sababin nafilar din shiga masallaci ko da yaushe ka shiga sababin ya samu sai ko rana tana fita ko tana tsakiya ko tana ƙarshen faɗuwa kun ban ji wannan yawwa na a sai da alwala ba a sallah ba a alwala a karama kalla yawwa eh, a duk abin da aka kira ki sallah inda ya sallah aka kira ki ana masa ruku'i da sujuda ko ba a yi inda sunanta sallah hatta sujudar qur'ani sai da alwala in kana karatun alkur'ani ba akwai inda ake sujuda ba to ai in sai har kai sujuda sallah ne to sai da alwala haka sallar gawa ba ruku'u ba sujuda a tsaye ne ko to sai da alwala balle kuma wannan wanda in ka zo za ka yi kira'a za ka yi rukuri za ka yi sujuda za ka yi kiyami da zama to sai da alwala sharaɗi ne na kowace sallah sai da alwala na'am to alhamdulillah sai mu haɗiye sauran tambayoyin ko to dai Allah ya ba mu ladan kuskure kuma Allah ya fi mana eh, a nan za mu dakata insha Allah sai kuma rana ita yau sai mu tashi a babu babu sahari ko eh, babu sujudu sahari babin sujjadar rakkanuwa Allah ya mana gandakata daidai Allah ya ba mu ladarsa matasa ku rika kokari ku rika yin hadda rashin hadda da ba mu samu an nusar da mu da mu rika hadda ba shi ke ba mu wahala yanzu in ka samu mai ce maka kayi kaza kayi kaza to kayi nasara sai in ka kaki amma sau da yawa wani lokaci mutum ya rasa mai gaya mara sai daga baya ya faɗaka sai ya ji haushi ina ma da tun da farko hadda nake yanzu da na ina rike da kaza to sai abun ya dame ka tun yanzu matasa su rika hadda duk littafi irin wannan mai abu ya ya kamata a rika hadda bai sosai kun gane wannan domin zai baka sauƙin amsa fatawa duk fatawar da za a ma in ka hararo farkon baikin in ya zo to matsalar in ka ko kawai baikin zai rika sun kuɗa ka ne kana jin matsalolin suna fitowa saɓanin zube zube yana da wuyan hadda. amma abiyat suna da saukin hadda shi yasa malamai suke mai da zube na gaba kun fahimci wannan to mu dage mu rika haddacewa duk matashi mai kwakwalwa anya to ya kamata ta bushe tare da haddarsa amma wanda kwakwalwar ta yi kafe to wannan kuma sai ya dage shi eh ya dage eh dan haddace ta kubuce ya wawo ta face ya wawo dai ta face da haka dai Eh, shi ma kar ya saki jiki ya ce a'a mun mun kuna don haka kawai ba ruwanmu da shi a'a kar ka yadda da kawo kuna baka kuna ba su tukun da baka mutu ba Allah ya taimake mu akwai dattijon da sai da ya yi aure har ya ayayyafa sai ya zuciya ya tafi makaranta a hakan kuma ya haddace Qur'ani kaga a shi idan mutum ya sa ran tsawo to a lokacin zai yi in ma bai samu duka ba to zai samu wani abu daga ciki amma in mutum ya saki jiki ya ce ba zai yiwu ba to ba abun da zai samu zuciyar ta mutu don haka ce wai da menene da mutuwar zuciya gara mutuwar wani bangare a gaɓoɓinka don in wani bangare ne ya mutu a gaɓoɓinka zuciyarka tana tsaye sai ka razana mai kafa biyu doyin ka tsaya ka tirce ka tirje ka saki kafar wandon ka tsaya ka ce kai so mana sai tsammanin kafa biyu gare ka sai ya firgita amma in zuciyarka ta mutu kana da kafa biyu ce wallahi tallahi ni da ma ba na cikin ku wallahi tallahi ni da ma wallahi saukai ne ka wallahi tallahi kaga ban za wofi kenan matattar zuciya Allah ya tsawaye eh mu yi wa annabi salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد على محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعليم الله كغافر تامنا الله كغافر تاو إيا يمو الله كغافر تاو مالمم الله كغافر تاو يمو مسلمي أقوئنا waɗanda suka rigaye mu Allah ka gafarta musu musulmai da muke raye kuma Allah ka tsare mana imanin mu ka karbi rayukan mu muna musulmai masu imani Allah ka tsare mana wannan gari namu na son Allah ka kare mana shi da mazauna cikinsa Allah ka tsare mana malaman ciki Allah ka karfafa su da faɗin gaskiya da tsayuwa a kanta Allah ka tsare mana shugabanninmu waɗanda suke tsaye a kan gaskiya suke son adalci Allah ka kare su waɗanda ba sa son adalci Allah ka shirye su waɗanda ba masu shiryuwa ba kuma Allah ka canja mana su duk mai nufin son da sharri son da kewaye da sharri Allah kai mana maganinsa ka maida masa kaidinsa da sharrinsa a kansa duk wanda zai shigo mana wannan karamar hukuma da nufin mugunta ko sharri Allah ubangiji ka gaggauta cire mana shi ba umarni muka baka baya Allah roƙonka muke yi ka canja mana shi da wanda ya shi Allah muna roƙon ka jihar mu ta Adamawa ka kare mana ita daga dukkan fitina duk mai kokarin shigo jihar Adama da nubinta da zaune tsaye Allah ka mayar masa da sa ka tayar masa da nasa tsayen Allah ka tayar masa da hankali a madadin ta da hankalin mutane da yake nufin yi in akwai mai nufin ta da hankalin mutanen Adamawa shigo Adamawa Allah ka ta da nasa ka gaggauta hujja shi Allah akwai waɗanda suke ƙoƙarin hargitsa Najeriya su da hankalin talakawan Najeriya masu ci da kyar to Allah muna roƙonka in masu shiriwa ne ka shirye su in ba masu shiriwa ba ne Allah ka gaggauta canja mana su Allah ka tunkuɗe su ka tunkuɗe su ka watsar da su gefe don 'yan Najeriya su zauna lafiya Allah muna roƙonka ɓarayi yan fakar ido su fata a cikin aljihu ko a ƙarƙashin rumfa ko cikin gida masu satar mutane da dabbobi da kayan amfanin gona da waɗanda suke satar kuɗaɗe da abin da yake da amfani Allah ka shirye su hatta yankin nati Allah ka shiryar da su su dawo su zama mutanen kirki don mu gudu tare mu tsira tare waɗanda kuma ba masu shiryuwa ba ne Allah ka watsa aniyarsu ka tona asirinsu ka fallasa su ka ba da iko a kama su a hukunta su Allah ka raba su da makamansu ka raba su da haɗin kansu ka sa gaba a su sai ta harbin junansu Allah ka tabbatar da zaman lafiya a ƙasarmu da kuma duniyar musulmai gaba ɗaya a ko'ina Allah ka tabbatar da zaman lafiya ka sa mana son alƙur'ani da bin tauhidi ka sa mana son sunnar manzon Allah da kuma sonsa da biyayya gare shi da rungumar sunnarsa Allah ka shirya mana da ƴaƴanmu. maza da mata ‘ya'yanmu da suka kangare suke shaye-shaye ko suka fantare wa iyaye Allah ka shiryar mana da su Allah ka dawo da su akan hanya madaidaiciya ɗalibai masu neman ilimi Allah ka ba su ilimi mai amfani wanda za su amfani unguwarsu garinsu karamar hukumar su jihar su kasar su amfani duniya Allah ka bai wa 'yan kasuwarmu sa'a a cikin kasuwancinsu ka sa albarka a cikin nemansu ka bai wa makiyayanmu sa'a a cikin kiwonsu ka sa albarka a cikin kiwonsu ka bai wa ainihin manomanmu nasara a cikin nomansu ka sa albarka a nomansu ma'aikata waɗanda suke aiki a wajen ofis ko cikin ofis Allah ka ba su nasara a cikin aikinsu ka sa albarka a ayyukansu masu kamfanoni da wuraren aiki na hannu Allah ka sa musu albarka ka sa albarka a cikin sana'arsu Allah ka taimaki musulunci da musulmai ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka rusa kafirci da kafirai ka rusa 'yan bidi'a da wanda suke da bidi'a, Allah ka ɗaukaka sunna da masu goyon bayanta Allah mun tinkare ka muna da bukatu ka biya mana bukatunmu na duniya da الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين